يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين إن الله فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الهجة على سائر أيام الدنيا كلها وأفضل أيامها يوم النهر كما فضل من سائر ليالي الدنيا ليالي العشر الأواخر من رمضان وجعل أفضلها ليلة القدر عباد الله فها أنتم في العشر الأوائل من ذي الهجة وهي هبات يمتن بها الله عز وجل عليكم فهي موسم عظيم من مواسم الطاعات يترقب الموحدين يترقبه الموحدون ليجتهدوا في العبادة رفعا للدرجات وضجا للغنم واستدراكا للنقص وتعويضا لما فات ففي الحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود والترمذي عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام الأمل أمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فأكثروا فأكثروا فأكثروا الأعمال الصالحات فيها واكثروا فيهن من التمثيل والتحليل والتهليل والتكبير وكان لا يفعلون ذلك فيهن كما علمه البخاري بصيغة الجزم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه وسائر وعن سائر الصحابة كانوا في العشر الأوائل من ذي الهجة يخرجون إلى السوق ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم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 وكفى بها فضلا وشرفا بأن أقسم الله تعالى بها قائلا والفجر وليالي العشر فهي الأيام المعلومات التي قال الله سبحانه عنها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فأفضل الأعمال وأهمها إلى الله عز وجل في هذه الأيام الواجبات لا سيما المنسيات والمقصرات ثم سائر القربات والطاعات والابتعاد عن المعاصي والغفلة وعما الصيام فيهن فقد روى أبو داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم التسع بالهجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر فيا حسرة على العباد ويا حسرة على من كان غافلا عن هذه الأيام التي لا يجد من الطاعات شيئا ولا يقصر عن المعاصي فضلا عن ابتعادها عباد الله فالناس في هذه الأيام بأمس هذه إلى الدعاء لصلاح شأنهم كله واعلموا أن الدعاء هو سببا لرفع البلاء أو لدفع البلاء أو وسببا لجلب النفع أو لدفع الضر أو أو لرفع الضر فاجتهدوا عباد الله دعاء ربكم ليكشف الله ما هل بكم من الفتن ولينزل عليكم من رحمته ومنه وفضله ويثبتكم في دينكم ودنياكم ويجعلكم خلفاء الأرض وبلادكم آمنا مطمئنا. بايعك يا أخوة مسلمين Allah cikin iko shi da kaddarawa shi ya kuma maimaita mana goma na farko na wata sai daga cikin watanni masu alfarma wato watan bulhijja wa'anda waɗannan kwanuka goma na farkon wannan watan kyauta ce Allah maɗaukacin sarki ne wa bayansa kuma wato lokuta ne na ibada lokuta ne na bin Allah lokuta ne waɗanda bayan Allah suke zagewa su jage domin bin Allah suna yin haka ne domin su tsawata darajojinsu a wajen Allah dukkanin wasu kurakurai su Allah ya yafe musu wasu na ƙasa da wata tafiya da suka yi Allah ya cike musu ita sa'annan kuma dukkanin wani alkhairi Allah ya haɗa su tare da shi ya zo a cikin hadisin wanda imamu abu dawud da tirmidhi suka fitar daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi da mai shi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wasu ranaku da Allah madaukakin sarki ya fifita su ya daraja su ayyuka na kwarai a cikin su suka komai kamar waɗannan malika guda goma na farkon zuciya suka ce ya rasulullahi har jihadi dan tsawon kalmar Allah ya ce kwaye daga gaske har jihadi wajen tsawon kalmar Allah ibada a cikin waɗannan kwanuka to sun fi su daraja sai dai fa kadai wanda ya kula jihadi da kansa da dukkanin zuciyarsa sannan kuma bai dawo da kuma ba ya rasa shi a wajen jihadin ya yi shahada sannan kuma zuciyar ta shi ma gabaci ɗaya ta halaka a wajen jihadi to kadai wannan ne aikinsa ya fi wanda ya yi aiki a waɗannan kwanukan guda goma da rana jama'a waɗannan kwanukan darajar da girman su ya tabbata cewa babu wasu ranaku da Allah ya halitta a shekara da darajojin su na waɗannan kwanuka guda goma hajjar har ranakun da suke cikin wata ba ma'ana waɗannan ginin guda goma tun daga ɗaya da wata har zuwa goma wata wasu ranar babban sallah aiki a cikin su ya fi daraja da falala fiye da aiki a cikin kwanaki na watan ramadan saboda haka ya fi jama, lallai kar mu kuskura mu shagaltu mu samu gafara da rakan ruwa ko mu samu gajiyawa a cikin waɗannan kwanaka goma wajen bin Allah maɗaukacin zai. domin kyawawan ayyuka yadda suke nunkuwa a cikin Ramadan fiye da kwanukan ramadan a cikin wa'annan kwanukan saboda haka ya ku jama'a lallai a yawan tasbihi a yawaita cewa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah domin magabata sun kasance suna yawaita faɗin wannan imam bukhari ya ruwaita a cikin sunan shi wato hadisi ne mu'allafai amma ya kawo shi da abin da yake nuna tabbacin shi ya tabbata daga sahabi abdullahi dan umar da kuma abu huraira sun kasance idan waɗannan kwanuka goma suka shiga to suna yawaita yin bari ba wai bari kawai ba har suna fitowa kan titina suna tuna wa mutane su shiga kasuwanni su ɗaga murya suna kabbara domin a ta 'yan kasuwa da suka shagaltu da kasuwanci su tuna da waɗannan kwanukan su dinga yin kabar bari domin kamar bari za ka iya yin domin ba ayyuka wanda wanda suke bukatar juya kana tsaye duk abin da kake a maka Allah ala gama ta malam rawa wannan abu naira ashirin naira hamsin Allahu akbar Allahu akbar a da Allah a cikin naira goma na a aka wani rasha biyar Allahu akbar Allahu akbar suna yin tabbara su ma kuma yan kasuwa da sun ji kabarbarin waɗannan kafan su ma sai su ci gaba da ɗaga muryoyin suna yin kabarbari a waɗannan ranaku saboda ku kiyaye jama'a a yawaita yin kabarbari a cikin waɗannan kwanukan kabar kabarbari a cikin waɗannan kwanukan goma ko kuma a cikin waɗannan kwanuka na aikin hajji wato kabarbari ne guda biyu akwai waɗanda suke a sake suke su ne waɗannan akwai kuma waɗanda suke suna da wasu lokuta na musamman su ne daga ranar babban sallah ko kuma daga ranar arafa da bayan an sallar asuba ta ranar araba to za a ci gaba kuma da yin waɗannan kabarbarin har ranar goma sha uku ga wata bayan an idar da sallar na. to waɗannan su na musamman su kuma waɗannan a sake suke a kowane lokaci har zuwa waɗannan ranakun jama'a ya tabbata ana yi saboda ka duk wani aiki na ibada yadda jama'a suke zagewa suke bin Allah suke bauta wa Allah a cikin watan Ramadan jama'a haka za su zage wajen bautar Allah a cikin waɗannan kwanakin guda goma ya tabbata ya ku jama'a lallai girmama waɗannan kwanukan guda goma girmama addinin Allah babu wasu ayyuka domin ayyuka a cikinsu ya ku jama'a Allah yana matuƙar son aiki da ake yi a cikin waɗannan kwanukan guda goma ya ishi waɗannan kwanukan goma daraja da falala da girma Allah maɗaukakin sarki sai da ya rantsuwa da ku a cikin alƙur'ani inda ya ce wal fajr ya yi mashi. Allah ya rantse da lokaci shi lokacin sallar alasuba sannan ya ce ina rantsuwa da waɗannan ranaku guda goma na hujja kamar yadda mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi a kai haka nan su ne dai waɗannan ayyamul ma'aluma. wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da ku game da aikin haji lokacin da Allah ya umarci annabi Ibrahim ya ce wa azzin fil nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli zalim yatina min kulli fajjin amin liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma rabbakum min bahimatil anam Allah ya umarci annabi Ibrahim da ya yi kuwa ya shela ya kira duk musulman duniya su zo ku fara aikin hajji su zo a kafa su zo a cikin abun akan abun hawa su zo daga gari na kusa da gari na nesa duk zo tattaru a filin a garin makka domin yin ibadar aikin haji Allah ɗaukacin sarki ya ce hikimar haka domin su shaidi su halarci abin da zai amfane su a wajen wannan ayyuka na aikin haji wato shi ambatan Allah maɗaukacin sarki wani Allah sai ce ambatan Allah shi ba da suka ce na daga abu mai girma shine yawaita kabar bari a cikin waannan kwanuka Allah ya ce yawaita ambatan Allah a cikin waɗannan kwanuka ma'aluma sanannu su ne waɗannan kwanuka guda goma su za su gode wa Allah su ambaci Allah kuma wanda haka zai fane su in suka yi haka su gode wa Allah akan arzikin da ya musu na yanka hadaya ga mahajjata da layya ga waɗanda ba su samu zuwa aikin hajji saboda ya ku jama'a mafi darajar ayyuka da Allah ya fito a cikin waɗannan kwanukan jama'a sun tsara wajibai dukkan ibada ce wajiba ce a kan ta tsare ta kiyaye kar ka dinga sarkaci da salloli farillai a cikin gani kar ka kuskura ka saka sakaci da duk wata ibada wacce ta wajiba ce a kanka to ka kiyaye ta musamman ibadun da suka wajiba ne amma ana yawan manta ku ko kuma ana gajar ta ku. misali hada shi. misali ciyar da miskinai misali karatun alkur'ani wa'annan abubuwan wajibai ne a kanmu amma muna yawan manta ku ko kuma muna sakaci da su kwarai da su lallai ya kamata mu karfafe su mu yawaita su a cikin waɗannan kwanakin da sauran dukkanin abubuwa na ayyuka da za su zama bin Allah ne cikin sarki da kuma nisanta dukkanin sabon Allah ko kuma takaita sabon Allah amma azumi game da azumi a cikin waɗannan ranakun na ya tabbata a cikin hadisin Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana azumta kwanaka ta na wannan wata sannan yana azumin ranar ashura kamar yadda yake azumin kwana uku na kowane wata ita ce litinin sun farko na kowane wata da kuma alhamis da kuma wata alhamis alhamis sun farko da alhamis ta biyu na kowane wata waɗannan azumin muka manzon Allah yana kula da su yana kiyaye su kwarai ya mun saboda haka ba laifi bane 'yan uwa musulmi za a iya yin azumi a cikin waɗannan kwanukan guda goma ai guda tara yin su gaba ɗaya guda goma to ba zai yiwu ba saboda akwai ranar babbar sallah ranar babbar sallah kuwa hadisi karra zan Allah ya haramta yin azumi ranar karamar sallah ko ranar babbar sallah ita kuma gaba da babbar sallah ranaku uku da za su zo bayan da su ne ayyamu tashrik kuma ah, Allah maɗaukacin sarki ya hana mu zance su saboda ranaku ne na cin abinci ranaku ne na shagali ranaku ne na biki saboda haka babu laifi za a iya azumtar mafi yawancin ranakun wannan watan ko kuma waɗannan goma ɗin amma ku kiyaye azumin asabar hani game da shi na kira yana nan jara saboda haka idan aka ce za a azumci ranaku tara ko annabi yana azumin ranaku tara sai a kiyaye da wancan hadisi na hali game da yin azumi na asabar na aushi shi wanda shi kuma abu da zai fitar da shi da islami ne gantacce saboda haka babu ne shi za a yi abin da domin shi ma azumi a ɓangare ne na bauta wa Allah na bin Allah a cikin waɗannan kwanuka guda goma mafi yawancin rukunan musulunci Allah yana haɗa a ciki sallah aikin hajji ne azumi ne sadaka wata ce ‘yar uwa ce ta zakka da kuma yawan kabar bai da yawan hayala duk suna haɗuwa kai bai malaman ma sun ce dukkanin rukunan musulunci guda biyar suna haɗuwa a cikin wannan kwanukan goma wanda ba sa haɗuwa in ba a irin waɗannan kwanukan goma saboda haka ya ku ƴan uwa musulmi sai mu dage kwarai da gaske wajen bin Allah zai zama abin ya kai Abun Allah abun kai to a ce musulmi ya shiga waɗannan kwanukan amma ya gafala ya manta da ku. bai tsaya kai ba bai ƙara a kan ayyuka na ibada da yake a ciki ba kai ya ma rage ne wajen yin ayyuka na ibada sannan ya ci gaba da kutsawa cikin laifuka da yake lallai wannan abun da kai ne. wannan kuwa lallai kuwa yana daga cikin alamar tadewa a wannan duniya lokacin da ya kamata abu Allah lokacin da mutane ya kamata su koma wa Allah sai kuma a lokacin ne ma kake ƙara shiga Allah ya zane mai fiye ya kuma bayan Allah ku sani da cewa na da cikin abubuwan da ake yawaitawa a cikin waɗannan kwanakan da ce addu'a to ku addu'a irin waɗannan ranakun da irin wannan yanayin da muka tsinci kanmu muna da matuƙar buƙatar yawaita addu'a zuwa ga Allah cikin sarki domin gyara ayyukan mu gabaki ɗayan su zuwa ga Allah domin ita ibada ya ita addu'a ya ku bayan Allah dalilin ta ne Allah yake saɓani yake faruwa a dalilin cutarwa rashin lafiya da dukkan abin da ya zama cuta ne Allah yake ɗauke shi ko kuma ya kuɗe shi ya hana shi ah, faruwa ga baki ɗaya saboda haka ya ku bayan Allah ce mu dage kwarai da gaske wajen yin addu'a ga Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan kwanukan ko Allah madaukakin sarki ya tausayin mu ya ɗauke mana waɗannan fitintunu da suke cikin mu sannan kuma ya saukar mana da rahama shi da falalarsa kuma ya tabbatar da mu kan addinin mu ya albarkace mu kan duniyar mu ya maye mana a bayan ƙasa ƙasa ta zauna lafiya garuruwan mu su zauna lafiya Allah ka tsare mu Allah ka rufa mana asiri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala